ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين a cikin mushrikai akwai wanda zai ba da gaskiya da alkur'ani kafin mutuwarsa a cikinsu kuma akwai wanda ba zai bayar da gaskiya da shi ba saboda taurin kai da isa har ya mutu a haka Ubangijinka ya kai wannan manzo shi ne mafin sanin masu zarcewa akan kafircinsu kuma zai yi musu sakayya akan kafircinsu.